ka rike gaisuwarka ba na bukata na faɗa maka tun wuri tsalle ɗaya mutum yake faɗa rijiya amma sai ya yi dubu bai fito ba yana gama maganar sa ya wuce ya bar a wurin sarki shahid shatima duk suka bi shi da kallon mamaki sanin hali ya fi sanin kama sarki fuska ya kawai ya wuce ba tare da ya tsaya ya ƙara sauran wata magana daga bakin mai martaba baban azima ba wato sarkin yalwa ganin ya wuce ne sa suka mara masa baya cike da mamakin abin da waziri zayyano ya aikata Suna tafe suna magana har suka isa sashin nasa. Shatima mai zauna akan kujera yana faɗin. Sai yanzu gajiya ta fara damuna kuma. Shahid ya ce duk ba wannan ba. Abin da wannan mutumin ya faɗa abin dubawa ne. Tsalle ɗaya mutum yake ya faɗa rijiya. Wannan kalmar a Hausance me ma'anarta? Wani kayataccen murmushi sarki yayi sannan ya ce ku rabu da shi dan Allah ina ji shine zai faɗa rijiyar ya kasa fitowa. Shatima ya ce magana ce mai harshen damu kuma a ganina akwai wani kulli Shahid ya ce, Ni ma na lura da hakan wallahi, tunda muka doso inda suke suna magana ƙasa-ƙasa. Taɓe baki sarki yana kicin in cire babban rigar da ke jikinsa ya ce, Mun kullinsa zai koma kansa, ni ina tare da Allah. Wannan magana haka take, duk mutumin da yake tare da Allah kuwa babu abin da wani mutum zai masa ba tare da Allah ya tsare shi ba. Su Shatima ne suka faɗi wannan magana Zama ya yi kusa da Shahid, daga shi sai sun yi da dogon wando na shaddan da ke jikinsa, Faɗi yake, zafi nake ji wallahi, ga yunwa, ka san tun jiya da yamma rabona da cin abinci. Shahid ne ya sa dariya yana faɗin, ai zama da yunwa ya ƙare, me mata huɗu rikis? Gabansa ne ya faɗi kaɗan. Shi kansa yana tunanin yadda za a yi zauna da su lokaci guda. Shatima ne ya ce, mutumi na ai jarumi ne, zai iya riƙe su. Ni dai ina ja maka kunne da kai adalci a su Shatima ya ƙara shi magana yana dariya. Hararansa yana faɗin, an ƙi a yi adalcin, su me yasa ba za a faɗa masa su yi min adalci ba sai ni za ku dama da maganar adalci? Duk wacce ta fi kyautata min a cikinsu ita ce gimbiya ta. Dariya suke masa shahidi ya ce, maganar haka take, duk mace da ta fi kyautata maka ka fi cinta a ranka. Amma fa kowace mace da irin nata salon, wata akwai ta da salo kala-kala, salo na jan hankalin mai gida da iya kwanciya, wata kuma iya girki da iya hira, wata kuma iya kwalliya da tirairaya duk dai ga suna. Amma idan Allah ya hore maka mai ibada fa duk waɗannan abubuwan da na faɗa to ka yi sa'a a rayuwanka. Shadima ya ce wannan magana haka take. Shiru ya yi musu suna ta zuba. Mike waye ya je karo karfin esin sosai yake jin zafi abin da wanda bai saba ba. Ya shiga cikin jama'a ga rana ga cikurku na jama'a. Kowa so yake gaisa da shi. Shi yasa ya daure ya dinga gaisawa da jama'a domin ya fita hakkin su. Shahid ne ya kalle shi ya gaina lumshe idanun sa ya ce ko a sa a kawo abinci nan ne. Bude ido yana kallon dainin din babu komai a kai. Da kai ya masa alamar e sannan ya mai da sa ya lumshe. Shahid ya miƙe yana ƙoƙarin fita Ya bude idansa a karo na biyu ya ce, Ka san me? Shahid ya tsaya yana kallon sa, shi kuma ya ce, Ti nake so mai kayan kamshi da tafarnuwa idan na sha zan daina jin wannan mutuwar jikin. Shahid ya ce, Barin shiga sashin mama, yanzu na zan sa a haɗa maka. Wasa farin girki, Shahid ne ya fita ya ga jama'ar gidan sun taru. Sun ɗaura sabon biki irin na al'ada, sai shashewa ake ta yi ana ta ciye-ciye. Makaɗan ƙwarya ga sunan suna ta bugawa, ‘yan mata kuwa sun shiga suna ta rawa. Gefe kuwa wasu maza ne suke wasan wuƙa, Kai guri ya hargitse da sawun dokuna kowa na nashi murna Ko da ya zo kiftawa a sashin Hajiya Kulu, nan kaɗe-kaɗe ne kawai yake tashi, irin na Turawa. Ta tara ƙawayenta suna ta tsola tsiyarsu. Tsito ma yana zaune a cikin mata yana ta busa sigarinsa. Duk mace da ta yi masa sai da kiɗuwawunta yana dariya. Ai kuwa sai saki shewa suna rawa suna murguɗa masa duwawu. A gurin wasu daga cikinsu suke aikata fasadi ba tare da kowa ya damu ba. Bangaren mama buki sosai ake irin na al'ada. 'Yan uwa da abokan arziki sun cika falon kowa ya zo taya ta murna. Tana zaune cikin shiga ta alfarma, fiskanta cike da walwala. Gimbiya Halisa tare da mahaifiyarta Madabo suna nan suna zaune suna ta hidiman biki. Suna ta hidima ita da mama. Halisa ta ci uban ado, gol ta ko ina. Alkibban da ke jikinta ma abar dubawa ce, shesheki take ta yi. Jama'a sai kallon da suke ta yi. Ita kuma kanta sai ƙara girma yake, dama so take a ce ta yi kyau. Ta so Balaraba ta fito, amma fafur ta fitowa, tana kulle a cikin ɗaki, kunya take ji. Sosai ita ba za ta iya wannan rashin kunyan da Halisa take yi ba. Lantana kuwa ai ta saje cikin jama'a, ta zama 'yar gari. Sai kutsawa take yi tana shishige wa jama'a. Amarya Balaraba tana sanye da wani irin material mai kyau da tsada. Multicolor ne, jikinsa distance ne. An yi mata wani irin ɗinki bubu, wuyar rigan duk ya ji distance work. Sosai dai kyau kamar ka sace ta. Daurin ɗan kwali da ta yi ya yi mata kyau sosai, san babu wani tarkacin kwalliya a fiskanta Tana zaune a gefen gado tana saka da kuncewa. Sadiya kuwa duk suna waje tun safiya. Da ƙyar shahid ya samu ganin mama. Ya yi mata bayanin abin da ya kawo shi ta ce, Bari yanzu na zan sa haɗo muku. In ya so ɗaya daga cikin matansa sai ta zo ta haɗa muku abincin. Godiya ya yi ya fita ta kofan baya. Ita kuwa gimbiya azima dama can a sashen waziri ta sauka da ita da jama'arta nan suke da shagalinsu. Don haka ko da ta shirya ta fita tare da wasu bayinta wanda suka taho da ita suna take mata baya. Kai tsaye sashin sarki ta nufa, domin da zafi-zafi ake bugun karfe a ganinta. Wannan kwalliyar da ta yi ba za ta tashi a tutar babu ba. Dole wanda aka yi domin shi ya gani. Jakadi ya Jakadiya ta ce ta haɗa musu duk abin da suke bukata. Ta sanya baiwa Mariya wacce take shiga da fice a sashin sarki. Ta ɗauko kayan abincin ta dinga kaiwa can. Mama ta yi falon da kallo tana neman su Halisa, babu ita, babu alamanta, ta fita. Wasu ƙawayenta ne suka zo, Sadiya ta kira yarinyar ta zo ta rugusa. Mama ta ce, "Je kira min yayarku, ki ce ta zo yanzu nan in ji ni." Domin ta san idan ba haka aka ce wa Balaraba ba, tana iya kin zuwa. Tana zaune ta ji sallaman Sadiya. Kallon take har ta karaso inda take ta ce, "Yayarmu, ki zo in ji mama." Balaraba ta yi shiru tana tunani. San ba ta son ta fita mutane su yi ta kallonta. Je ki ga nan zuwa. Sadiya ta fita cike da walwala. Miƙewa ta yi ta ɗauki wani mayafi mai kyawu ta yafa. har fiskanta sai da ya kusa rufewa kanta a ƙasa ta fita kallonta kawai jama'ar da ke gurin suke ta yi har ta ƙarasa kusa da mama ta tsukunna tana faɗin mama gani shafa kanta ta yi ta ce Allah ya miki albarka balaraba Allah ya albarkaci aurenku Allah ya ba ku ƴaƴa na gari duk jama'ar da suke gurin suka amsa da amin mama ta ce an kai kayan abinci sashin mijinku ki je ki haɗa musu shi da abokansa gabanta ne ya faɗi jin abin da mama ta ce a nitse ita ce to mama Miƙewa ta yi a Nisai tana tafiya ƙafafunta suna harɗewa. Ta san irin mutanen da ke wurin duk suna kanta. Tana fita kowa ya fara faɗan albarkacin bakinsa. Da sallama a bakinta ta shiga cikin falon. Kujeran da yake zaune tana kallon ƙofar shigowa. Karab suka haɗa idanu da ita. Kasa ɗauke idon sayi daga kanta. Ta ƙaraso cikin falon a Nisai. Su shatima ne suka amsa mata sallamanta. Dainin area ta nufa cikin yanayin tafiyarta mai ɗaukan hankali. Kallonta yake a sace har shayi ta lura da shi. sai ya taɓo shi tema yana nuna masa suka saka dariya. Wayan cewa ya kalle su yana ya matsayi fiska ya ce, Dare me wannan? Da ido shi tema nuna masa balaraba. Tsaki ya yi kamar da gaske irin sosa sun markan shi kamar yadda ya saba sannan ya ce, To sai me? A hankali shahid ya ce, Gaskiya kai ɗan gata ne wallahi. Mata uku rikis? Taɓe baki ya yi miƙe yana ƙoƙarin hawa saman bene. Shatima ya ce, Ya haka kuma za mu ci abinci ka hau sama. Daidai baranda ya tsaya yana bashi amsa da cewa, wanka zan yi yanzu zan fito. Ya buɗe ɗakin ya shige wasa. Tsaf ta shirya musu abincin cikin ƙayatattun kwanuka irin na gidan sarauta. Ta sa wasu irin plate ta rufe musu masu kyau da kyalle. Annisai ta zo ta zauna, ta saki fiskan ta kaɗan suka gaisa da shahid. Sai ta suke da hira sama-sama take amsa musu. Domin tun ɗazu ta suka haɗa ido da sarki ta rasa kuzarinta. Hakika ya cika cikakken namiji ga kyau. Ya yi kyau cikin singilet ɗin da yake jikinsa. Sosai ta dinga jin tsikan jikinta yana tashi Tana jin wani irin yanayi a jikinta. Daidai lokacin da ya buɗe ɗakinsa yana daga sama. Jikinsa ɗaure da wani towel, wani kuma yana hannunsa. Balaraba yake wa magana daga sama. Azima ta shigo cikin falon bakin ta ɗauke da sallama. Har ido suka yi da Balaraba sai ta ji zuciyarta ta buga. Wani irin ɗan banzar kyawu Balaraba ta yi kamar ta sace ta ta gudu. Ji ta yi kamar ta burma mata wuka ta huta da masifan kishin da take ji a kanta. Saurin komaye cikin ɗakin domin baya so Azima ta gan shi. Ba shi da tabbacin cewa Balaraba ta ci abin da ya ce. Wayar sai ɗauka ya kira numban shahid ya ce, Turo min gimbiya ta zo da haɗa min ruwan wanka. Kit ya kashe wayar bai saurari abin da shahid ɗinsa ya ce masa ba. Shahid ya kalli Balaraba da ke ƙoƙarin miƙewa domin ta yi tafiyarta. Ganin shi azima ta san ba za su kwashe yadda daɗi ba ganin irin kalan da take mata. Ya ce mata, Gimbiya umarni daga mijinku. Wai ki hau sama ki je ki haɗa masa ruwan wanka. Cikin mamaki take kallon shahid ɗin. Ita ba ba ta son iya yi. Da ita ce take haɗa masa ruwan kan da zai ce ta zo ta haɗa masa? Shahid kamar ya san abin da take tunani ya ce, Na san za ki tunanin cewa, ai da ba ke yake haɗa masa ruwan wanka ba. To yanzu duk nauyin ya dawo kanku. Ya faɗa yana kallon ta ita da azima. Ya ci gaba da cewa, duk yawan bayansa da koyanginsa, yanzu ba su da hakkin kula da shi a wannan bangaren sai ku. Saboda wannan aikin naku ne. Azima ta zauna cikin kujera tana taɓe baki. Ita kam ba za ta iya wannan bautan ba. Duk yawan bayin da suke wannan gidan, A ce dole sai suna yasa da masa ruwan wanka? Wacce daga za ta iya ta je ta yi. Balaraba kuwa gudun kar maganar ta yi tsayi ya sa ta nufi hanyar sama cikin nutsuwarta. Wata banzar harara azima ta bi ta da shi. Shatima ya ce haka ake so gimbiya kuma amarya ta gaban goshin mijinta. Azima ta ci kamar da ita yake faɗa wannan magana. Kawai sai ta fara shan kamshi tana amsa masa sama-sama. Yana zaune a gefen gado ta shigo cikin ɗakin ta ɗauke da sallama. Haɗa ido suka yi a karo na biyu. Sai ta yi saurin ɗauke idanunta a kansa ganin yanayin da ta ganshi a ciki. Shi kam sai kallo yake mata na matukar ƙwarilla. Ya kafe ta da idanu, gaskiya ta yi masa kyau sosai da sosai. Gyaran murya ya cikin yanayin maganar sai ce, ki shiga toilet ki haɗa min ruwan wanka, amma kar yi zafi sosai. Balaraba ta kama hanyar toilet ɗin cikin tsarguwa, Ƙafanta sai rawa take yi, ta san idansa yana kanta. Ta buɗe ban ɗakin kenan za ta shiga yace, Jimana. Tsayawa ta yi ba tare da ta waiwayo ba, tana bala'in jin haushin wannan sunan, wai Jimana. Idan sai lumshe ya buɗe su wayanda suka fara sauyawa ya ce, Ki matsa min makilin a brush kin ji ko? Haushi duk ya ishe ta, ta lura da shi, shi dan iko ne. Toilet ɗin ta shiga ta fara hada masa ruwan kamar yadda ya bukata. Ta matsa masa makilin ɗin ta ajiya inda yake ajiyewa. Tana kokarin fitowa ne shi kuma yana shigowa ciki. Saurin kaucewa ta yi domin ta bashi hanya kanta a ƙasa. Kwata-kwata ba ta son haɗa idanu da shi. Tsayawa yana kallonta, jikinta ya bata cewar kallonta yake yi. Cikin zuciyarta take cewa dama haka mutumin ne yake da kallo Dago kanta ta yi ta gyara fuskanta gudun raini suka haɗa idanu da shi sai ta yi wani saurin ɗauke idanta. Ganin nashi idanun ya ɗan kaɗa yayi jazir. Gashi idanun nasa duk sun wani ƙanƙance duk girman su. Jarumta da dauriya ta aro ta ce, Zo ka wuce ga hanya. Zo ka wuce ga hanya? Ya maimaita magana da ta yi masa, tamkar wata uwarsa ce take ba sa umarni, saboda a da ta yi maganar. Ai kuwa sai ya taho, ta yi ƙasa da kanta tana jiran ya wuce. Ya ƙara so dab da ita tana jin ta na dukan uku uku. Babu zato ta ji yaron gume ta tsam a jikinsa yana sauke wata zazzafan ajiyan zuciya. Abin ya zo mata ba zata. Shi ne yasa ta kusa faduwa ƙasa, sai ya saurin tallafo ta jikinsa. Yaron gume ta da kyau suka zube akan tayi. Balaraba ta shiga rudu ganin ta kane kane akan cinyarsa. Shi kuma jikinsa na girma yake laluban jikinta. Har sai da ya nasarar ko kirjinta. Abin da yake muradi kenan. Ya gigice mata ya fara murza mata su. Duk da suna cikin riga. Hakan bai hana shi jin yaya taushinsu yake ba a hannunsa. Wani irin yanayi ne ta shiga lokacin ta ji abin da yake mata a girjinta. Sikar jikinta duk ya miƙe sosai. Ta ji jikinta ya mutu muris, ta kasa yin katabus a jikinsa. Ganin yadda jikinta ya shika ne, yasa ya fara kokarin cire mata riga ko ta halin kaka ne. Nan ko ta dawo cikin hayyacinta da sauri ta miƙe daga jikin nasa. Lokacin shi kuma jikinsa ya mace saboda halin sha'awan da yake ciki. Bakinta yana rawa ta ce, Wato, dama abin da za ka yi kenan, shi yasa ka kira ni. Wani kallo ya watsa mata a kasalance ce, Laifi ne? Ko haram na aikata da zaki min wannan magana? Kallo mai kama da harara ta yi masa, ji take kamar ta yi masa tsaki, sai kuma ta matsayinsa a wurinta. Kama hanya ta yi za ta wuce ya riƙe hannunta guda. Ya riƙe hannunta guda yana ƙoƙarin miƙewa tsaye. Ina ƙarfin ba ɗaya ba, ai kawai sai ta rikito kansa. Ta faɗo tana ta nishi. Rike ta yi sosai suka miƙe a tare. Kallon su take yi cikin jin haushi. Ta kama hanya za ta wuce a karo na biyu. Haɗe ta yi da bangon ɗakin yana faɗin. Idan baki rage min sha'awata ba, sai ki shiga na. Ina cikin halin taimako. Maganar ta girme ta, yanzu ta fara jin tsoron sa. Ganin yadda ya ware karfinsa a kanta, ya tare ta da gangan jikinsa. Bakinsa yana dab da nata, hucin numfashinsa duk akan fiskanta. Lumshe ido yayi game da tallafo kanta, ya haɗe bakinsa wuri guda. Kisan ɗinta yake babu sauki. Sosai Balaraba ta shiga shauki, tana mamakin yadda take jin wani irin mugun daɗi na ratsa mata kwakwalwa. Wato dama haka ake ji? Shi yasa Turawa da Indiyawa da Larabawa suke nacewa kis na haɗa baki saboda suna jin daɗi? Sosai sarki ya hargitsa ta da zafafan kis ɗin shi mai wahalar mantawa. Sai da ya tabbatar ta yi laushi sannan ya sake ta. Idanunsa sun yi jazir. Saura kaɗan ta faɗi ta tsaya da kafafunta. Da sauri ta fita daga cikin toilet ɗin ta yi niyyar barin cikin ɗakin ba tare ta yi tunanin halin da take ciki ba. Shi ma abin da ya tuna kenan. Tana gab da fita ya ƙaraso wurin da sauri. Ya cire ki ba tare da ya kalle ta ba. Ya wuce cikin toilet ɗin domin yin abin da ya kai shi. amma fa daurewa kawai yake yi. Ya yi haka ne domin ya rage wa kansa damuwa. Ashe bai sani ba, damuwarsa sai ƙarin kuwa za ta yi sama da da. A daddafe ya yi wanka ya ɗaro towel ɗin shi ya fito yana goge jikinsa. Har idanu suka yi da ita ta cikin madubi. Dukkaninsu suka ɗauke kansa a tare. Murmushi ya saki mara sauti cikin zuciyarsa yake cewa, Yarinyar nan fa ba ta juriya da gani. Romance kawai ya galabaitar da ita. Lalle ya gano lagwanta. Tana kallon shi yana shiryawa cikin kaya irin nasu na sarauta. Sai kalle yake yi, turare kamar yayi magana, ya fesa ya fi kala bakwai a jikinsa. Ɗakin duk ya gauraye da kamshinsa. Cikin kasaita ta nufo inda take tsaye, yana ƙarasowa ya riƙe hannunta. Ya buɗe kofar suka fita da cikin ɗakin a tare. Babu wanda ya kula kowa a cikinsu har suka sauko ƙasa. Shatima ya ce, Ai mu da cewa muka yi kawai mu tafi, amarya ta rike maka wuya. Shiru ya yi musu yana kallon azima da ta yi kicin kicin da fiska kamar ta kurma ihu. Ganin shi rike da hannun balaraba sai annuri suke fitarwa. Shahid dariya kawai yake kunshewa. Ganin abokin nasa ya yi shar da shi. Ya san halin mutumin nasa dole sai da ya ɗanɗana abin. Ganin yanayin Balaraba da alama bata cikin nutsuwanta, domin san ta gyara idanu da su. Zama yi a cikin kujeran har yanzu hankalinsa na kan Azima. Ita kuma Azima sai cin sai fiska take yi. Ganin haka yasa Balaraba ta yi hanyar fita daga cikin falon. Tana yi wa Shahid sallama. Domin ta san halin dabbanci irin na su Azima. Ba abun mamaki bane ba, yanzu sai ta hauhauka da surutai wanda ita kuma tana ji tana gani ba za ta basu su zage ta ba. Kallo ya bi ta da shi har ta fita, ya sauke wata ajiyan zuciya mai zafi. Duk suna kallonsa, wata kibiyar kishi ne ta zo ta tokarewa azima a makogoro. Wai da me wannan yarinyar tafi su ne, ta lura fa sarki yana santa, tun daga shi ya kasa ɓoyewa yana nunawa a zahiri. Yanayin fuskanta ta gyara domin ba ta son ta yi masa magana cikin ɓacin rai. Ta ga alama sai ta haɗa da kissa da siyasa, sannan ta ce, Yallaɓai, ina ta sauri in zo in nuna maka adona, ashe ban sani ba, ‘yar uwata ta riga ni. Fatan dai ta kula da kai yadda kake bukata. Idan kana bukatan wani abin a bangare na, sai ka faɗa yanzu in tashi ya aiwatar maka da shi, domin dukkanmu muna ƙarƙashin ka ne. Lumshi idan sai ya buɗe a hankali. Har yanzu yana tuna abin da ya faru tsakanin shi da Balaraba ɗazu. A hankali ya buɗe baki ya ce, Ita ma ba ni na kira ta ba, balle ki min wata fassara. Maganar bukatar abu a bangaren ki, sai ki bari sai da daddare sai ki zo ina neman ki. Shahid da Shatima miƙewa suka yi suka nufi wurin cin abinci suka bashi shi da Azima. Wani kayataccen murmushi dai ta ce, Godiya nake ranka ya daɗe, ai dole in amsa kiranka. Da kamar karfe nawa zan zo, ta ƙara samgana tana karkaɗa idanunta. Abin da ta yi ya bashi dariya sosai. Dakewa ya yi, fiskansa babu yabo, babu fallasa ya ce, ki zo da kowane lokaci. Azima ta ji daɗin wannan abu, Tana ganin idan sarki ya ɗanɗana zumanta da farko dole ne ya susuce domin kuwa ba ƙaramin gyara ta yi makanta ba. waye ya nufi wurin cin abinci, ita ma ta bi shi a baya. Ƙare masa kallo take a zuciyar tana cewa, Allah ya yi halitta a wannan wuri. Gaskiya yanzu, son shi da ƙaunar shi take tsakaninta da Allah. San ba za ta yadda da auren sharaɗi ba. Yanzu ta gane dalilin da ya sa mahaifinta da waziri suke son aurenta da shi. Dan saboda wata manufa su. A can gidan Sallau kuwa, lokacin da saƙon mama ya isa wurin uwa da Sallau, cewa ga direba nan yana jiran su Su shirya ‘yan uwa da abokan arziki, kai duk mai ra'ayin zuwa gidan sarauta ya shirya ga mota don za a ɗauke su har gidan. Domin su je su kalli shagalin bikin sarki tare da matayensa guda uku. Kafin ka ce kobo, anguwa ta hautsi ne, kowa na shiri babu wanda yake so a bar shi a baya. Waɗanda ba su sani ba suka yi ta mamakin jin cewa Balaraba ɗiyan Tanko Ayuba ita ce dai za ta auri sarki Almansir. Lalle kowane ɗan adam da lokacinsa. Uwa kuwa kuka wiwi ta dinga yi Mutanen anguwa suka shigo suka dinga kallonta, wasu na bata baki, wasu kuma mamaki suke yi kukan na me take yi. Wasu daga cikin su kuwa dariya suke mata saboda sun san kukan na bakin ciki ne da yake damunta. Sadiya matar kawo farin ciki take a cikin zuciyanta. Tabbas yau Allah ya nuna wa uwa ita ba komai bace a rayuwa. Yarinyar take renawa yau ta hau wani matsayi babba wanda babu wanda ya sai kai ta kasa sai ubangiji makagin baiwa cikin farin ciki ta kulle ɗakinta ta tsallake uwa da ke durƙushe a tsakiyar gidan tana ta gunjin kuka Mutane sun yi dafifi a kanta suna ba ta haƙuri. A zuciya ta ce, ko ne wahalallu munafukai kawai. Ɗakin iya ta nufa, tare suka fito da iya suka yi fice wasu. Suka bi sauran ayarin zuwa gidan sarki. Duk wannan wainan da ake toyawa, Shamsiya da Baruka ba sa gida. Shamsiya dai gurin alaran ta tafi. Ita kuma Baruka ta yi wani sabon saurayi ya zo ya ɗauke ta a mota sun fita. To, sai dai mu ce jiffa jam.